kai yanzu a garin nan abin nan anya abin nan zai yi kuwa yanzu a ce azumi ya kai ashirin amma ba wanda ya bani ko sarkar kwayan gero irin su alaji ba ko da ya yi su alaji idi laures ha ba ma salamu alaikum wa alaikum salamu malam tambaya nake da ita tambaya to fa to Allah isa na sani watan malam ni ne cikin azumi eh, na taɓa matata mata ka taɓa cikin azumi ka ci kundin ubanka yaro ka aikata alkaba'i ka aikata alkaba'i amma wai shin ya ma ake kama taɓa ta ma da azumi na dawo daga sayan kayan miya kenan na tarar da ita tana wanki ta sa tirikwata tirikwata to siketi ma ya ci ubansa don ubanka shine nake tambaya malam me hukunci na tab ai ko hukunci ka game da hukunci dan wallahi tallahi da hukuncin azumi a hannuna yake wallahi sai kai dubu dan ubanka amma tunda dai abu ne doron shari'a 61 zaka ita ma 61 to gafarta malam ni ma ina da tambaya in dai cikin wannan shinkinki mudda ka aikata ne Allah ya na sani me hukuncin malamin da idan jahili ya mai tambaya yake zage-zage a wannan malamin wannan ai mahaukaci ne mahaukaci ne wannan malamin mahaukaci ne an ba mahaukaci ba ai ma tambaya kuma ka dinga zage-zage tab malam ashe kai ma mahaukacin ne au yanzu kana nufin dama ni ne mahaukacin dan ubanka